matsalar rashin tsaro ita ce kan gaba ga dukkan matsalolin da suka dabaibace al'ummomi a arewacin najeriya kuma tana daga cikin matsalolin da waɗanda ke rike da madafun iko yanzu suka yi alkawalin magancewa idan aka zaɓe su bayan da suka soma mulki ya zuwa yanzu sama da kwana ɗari mazauna wasu yankunan arewa sun ce har yanzu da sake jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya na daga cikin yankunan da matsalar ke haddabar jama'a musamman a kudancin jihar kuma na zanta da wasu daga cikin mutanen yankin. Sunana Alhaji sulegeji Bena, kowace Sagu Local Government Kebbi State. Magana kwana ɗari da gwamnati ta yi a saman mulki gwamnatin tarayya mu dai a nan yankin kowace Sagu ta gabas. Gwamnatin tarayya gaskiya ta kasa. saboda a halin yanzu ga mun yi magana shiga kaka ana magana shiga kaka amma dai magana tsaro babu kullum mutanen nan sun tarar da mutane gona sun kashe mutane sun dauka sun dauki mutane sunana Salo Muhammad Bena babu abin da ya gudana na bangaren tsaro har yanzu akwai sauran hanya guda wadda ta rage mu muke zuwa neman abinci yanzu haka barayi sun mai da hanya hanyar su ta dauka mutane kaulin da ta yi ta kasa akan alkawalin da ta yi na bada tsaro a yankin mu babu shi gwamnati tarayyar a jihar Sokoto ma da ke makautaka da jihar Takebi mutanen da ke zaune a gabashin jihar su ne suka fi shan ukubar matsalar ta 'yan bindiga to ko sun ga tasirin alkawalan da 'yan siyasa suka yi musu na samar da tsaro ya zuwa yanzu kwanaki ɗari bayan soma mulkin su sunana bello alai salihu isa alkalawa kuma ina na a cikin garin isa ne game da ita harkar tsaro kamun ludayen gwamnatin tarayya yadda mutane suke kallo cewa a yan kwanakin nan akwai abin a zo a yaba amma dai ana bukata a ƙara kokari sannan a kara jami'an tsaro waɗanda ake tunanin za su fi karfin su waɗannan 'yan ta'addan da suka dabaibaye wannan yanki namu na sabon birni da isa su waɗannan 'yan ta'adda an san inda suke ya dace a ce akwai jami'an tsaro a cikin ƙauyuka inda mutane suke domin 'yan gudun hijira su koma su ciri noman da suka yi sannan ya dace akwai su wa'annan jami'an tsaro a cikin manyan garuruwa irin isa da sabon birni da gwaranyo da sauransu kaga ana buƙatar babu jami'an tsaro a cikin ƙauyuka sai dai su zo su tafi na cikin gari ne suke zuwa ƙauyuka suna kai ɗauki idan bukata hakan ta taso ko sukan je surveillance. To sai dai a wasu yankunan mazauna wuraren sun ce akwai 'yar dama kamar yadda wani mutumin sabon birni Lukman ya shaida min. Eh, gaskiya akwai sauki sosai. na'am Amma dai yankin nan na isa ne dai har yanzu akwai abubuwan da suke ta faruwa gaskiya. Eh, gaskiya yanayin na isa har yanzu ana da da bukatar taimako na jami'an tsaro gaskiya inda matsalar take dama tsakanin shinkafi isa isa zuwa sabon birni gwamnatin najeriya da karkashin jagorancin asuwa bola ahmad tinubu a iya cewa ta kasa magance wannan matsalar duk da alkawalan da ta yi wa jama'a a waɗannan yankunan sai dai a matakin jihohi gwamnatin jihar sokoto ta ce ta samar da motoci ga jami'an tsaro domin taimakawa ga ayyukan samar da tsaro abin jira a gani ko motocin za su yi tasiri wajen sauƙaƙa matsalar ta rashin tsaro da yake a can baya ma gwamnatoci sun yi tabbaiwa jami'an tsaro motoci domin samar da tsaro kuma kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu yadda ake buƙata muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya